Bismillahi rahmanu Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mira kashi na shida. Hamida ta ce, "Amsi, za mu zo ganin laifi da sa yanzu." A hankali Mira ta ce, "Hamida, ba za ku bari gobe ba?" Hamida ta ce, "Za ki fita ne?" Mira ta ce, "Akwai mutane da yawa a gidan ne. Ba zan sake ba idan kun zo. Ku bari idan an rahu zuwa gobe, please Hamida." Habiba ta ce, To, Allah Ubangiji ya kai mu. Ki harfa na amso an kona wajen tela. Sai kin ga ɗinkin ya yi kyau wallahi in gaya miki. Amina ma sun amso su. Saura list ne ba ƙarasa ba. Mira ta ce, Oke, shi kenan. Hamida ta ce, Injin dai sun saka miki kayan fita biki a akwati. Ko sai na ki zai kawo miki. Mira ta ce, Ya ce min ansa Ni kin san ban ga kayan ba ma har yanzu. Hamida ta yi dariya ta ce, Idan muka zo ta za ku gani tare. Hamida ta ce Allah ya sawaƙe. Ni ce zan ga laifi na da ku? Ba wani laifin da zan gani. Hamida ta yi dariya ta ce ke dai sai mun zo. Daga haka suka yi sallama. Mira ta ajiye wayar ta koma ta kwanta. Har ta yi bacci ta tashi hujjajen karfe uku da rabi musharar bai kira ta ba. Nan da ji ta shiga damuwa sosai. Bandaki ta shiga ta yi wanka ta yi alwala sannan ta fito. Sai da ta yi la'asar bayan lokaci ya yi sannan ta sake kiransa. Sai da ya kusa katsewa ya daga nan da nan ta haɗe rai kamar yana ganin ta. Ta ce, Me saka ka ɗauka kirana da safen nan? ya ce ba na ce miki ba na jin daɗi jiya ba cike da damuwa ta ce har yanzu ka je asibiti ya ce ban je ba ta ce to wani magani ka sha ya ce ban sha ba shiru ta sai kuma ta ce ba ka da lafiya kuma ba za ka sha magani ba hankali ya ce babu maganin ta ce mami fa ya ce tana gida da mamaki mira ta ce kai kana ina ya ce bana gida ta ɗanyi shiru sai kuma ta ce me yasa kake ban amsa wani iri ya ce wani iri nake amsa miki mira ta dan bude ido ta ce kana ina yanzu ya ce ina buƙatar hutu yanzu dan Allah bana gida ta ce na sani cewa ne kana ina ya ce nan da nake ma gida ne ta ce oke yanzu ga min ya kake jin jikin naka ya yi shiru hakan ya saka ta ce hello yace ce ina jinki ta ce ka shiru ya ce in ga miki yadda nake ji ta ce eh ya ce to bana jin daɗi mira da damuwa sosai ta ce don Allah ka ga min ya kake jin jikin naka idan ba za ka gaya mu kuma ka aika wani ya siya maka maganin ka ya ce wa zan aika ta ce kai kaɗai ne a gidan wai ya ce eh ta ce amma me suka za ka zauna a gida ba kowa bayan baka da lafiya a hankali ya ce ya ce kace in samu isasshen hutu diya shi ya saka na zo nan mira ta ce ni ban ce ka je inda babu kowa ba ya ce oke ai ban sani ba ta ce to yanzu ka ci abinci ya ce wa zai bani ta zaro ido ta ce tun safe shiru bai ce komai ba ta ce zan iya fitan samu maka abinci yanzu bayan shirin wasu 'yan sakanni ya ce oke har maganin ma mira ta ce insha Allah da haka ta katse bayar Bikiwa Amira ta yi ta ciro kayanta a cikin press. Cikin 'yan mintuna ta shirya ta saka hijab ɗinta har ƙasa, sannan ta saka niƙab. Ta dau handbag ɗinta ta duba ciki, dan ta tabbatar ATM card ɗinta yana ciki. Ta zira ta a ciki, sannan ta fita daga ɗakin. Sai dai bakin ƙofa tana tunanin inda za ta ce ma za ta je. Gashi ita in za ta yi ma ƙarya sai ta kama ta. don bata iya ƙaryar ba ma a hankali take tafiya zuwa bedroom ɗin ami gaban ta na faduwa ta yi sallama a bakin kofar sai da aka amsa mata sannan ta shiga ami da anti mariya kaɗai ne a ɗakin suka ɗaga kai suna kallon ta da mamaki ami ta ce ina zaki mira ta yi ƙarfin halin ƙarasawa kusa da su Gaban ta na cigaba da faduwa sosai ta durƙusa ƙasa ta ce ami zan je in siyo abu in dawo yanzu ami ta ce me zaki je ki siyo da ta ce wani material na karatun ami ta ce ƙarya yake yi mira gamin da zaki je dai Mira ta mai da ce tana tunanin inda za ta ce mata za ta. Anti Mariya ta ce, "Ko dai wajen ƙawayen ki zaki." Nan da nan Aidiya ya zo wa Mira, ta sun kai da kai ta ce, "Ami ki ya guri wajen Hamida zan je." Ami ta ce, ne sai kin yi min ƙarya tukun?" Kuma tun safe baki ce za ki je gidan sa Hamidan ba sai bayan la'asar? Kina ganin gari na neman lullubewa da hadiri? Bayan kuma kisan unguwarsa da nisa sosai daga nan. Ki bari kai gobe idan Allah ya kai mu. Mira ta ɗaga kai tana kallon Ami cikin magiya ta ce, "Na yi alƙawarin ba zan daɗe ba Ami." Anta Maria ta ce kawai ki bata ami inda ta ce ba za ta daɗe ba ilan shirye-shiryen su ne za su yi kawai dai ka wuce karfe biyar a gidan ami ta ce wani karfe biyar allah ya sa zuwa biyar ɗin mata isa gida can fa gaban unguwa uku ne kuma ai ita ami dan ne ya kamata ta zo ba wai ita ta bi ta gidansa ba Anta Maria ta ce ke dai ki hakuri ki bata ami na san dai miyar ba fita take yi ba idan ba kwanan nan ta canza ba tunda ta ce shaf-shaf za ta je ta dawo kawai da tafi Allah ya tsare Ami dai shiru tai can ta amma me saka ba za ki bari gobe ba mira mira tace ina son in je yau ne dan akwai reading material din da zan amsa a ta. ran monday muna da test kuma ban yi karatu ba ami tace shikenan Allah ya tsare amma kar ki jima mira kin ga yamma ta yi ga hadiri kina gama abin da zaki kira mahir ya je ya dauko ki kar ki wani ce zaki shigo a daidai ta sahu mira ta to ami nagode ami tace kina da kashi ko mira ta eh ami tace to sai kin dawo titi ma Antumari ya sallama sannan ta nufi kofa da suka bi ta da kallo Mira na fitar gida ta fara tunanin abincin da za ta siya ma Musharraf sannan a ina ma za ta samu abinci har ta siya ta decidin ta fara fita daga area din su tukunna dan ba lallai ta samu itiri da za ta siya masa abinci mai kyau a nan ba bayan ta bi area ta samu wani babban itiri ta siya masa abincin da bottle water da drink sanan ta fito tana fitowa wayar ta jakarta ta fara vibrating ta ciro wayan tana duba mai kiranta ta ga ya mahir ta dan yi mu. yanzu lan tana ɗagawa idan ta gaya masa abin da ta gaya masa ami sai ya iya cewa ta koma gida sai ta san halin sa. ta ki daga kiran har ya katse za ta fito yin cikin jaka sai gashi ya sake kira bayan ta ɗagi nazarin abin da za ta ce masa sai ta ɗaga ta kai kunna ta ce yaya na ya ce ina yake haka nake jin ƙara abin hawa haka mira ta ɗan buɗe ido ta ce gidan sa hamida zan je yaya ya ce hamida za ki je ko za ki dawo ta ɗan turo baki ta ce zan je dai ya ce kina da hankali kuwa da safe ki je gidan sami dan ba yanzu da yamma nan wajen karfe biyar yanzu mira ta mai ce ta ce yaya ba daɗewa ba zan yi ba ya ce yanzu kina ina ta dan kalli inda take sai dai saurin cewa ni ma dai ban sani ba ina da cikin adidi da sauwa amma na san mun kusa ina amsa reading material dina zan juyo test ne da mu ranar monday yace ce okay amma baki gadiri ba ta kalli sama ta ce ba sosai ba abin da ya ma fara washewa ya to Allah ya tsare tace amin me za ka gaya min ka kira ni ya ce ina so ne da in ce ki min stir fried spaghetti da taimur murmushi ta ce ai dama na san girki za ka ce in maka ba ka taɓa kira na sai in kana san maka girki amma kar ka dami yana idan na dawo zan maka insha Allah ya ce take sannan kar ki daɗi. ta ce insha Allah daga ka ta katse da ka yi katse wayarsa ta ɗaya jin kamar mai nazari to ma dai tukunna ina ma za su haɗu da musharraf ya amshi abincin ko tambayar sama fa fa bata yi ba ta fito daga gida sannan bata ma san maganin da za ta siyo masa ba tunda bai gaya mata ba tana kokarin dalin basa, sai ga sa ya shigo wayarta ta daga ta kai kunne ya ce kina ina ta ce yanzu na fito daga wurin sayar da abinci wani magani zan siya maka na yi gaya mata maganin da za ta siyo ta ce to amma ta za ka yi maka abincin da magani masu dalibari mu shirya bai shiru jin abin da ta ce jin shirin ya yi yawa ta ce hello masu dalibari za ki ba abincin da zan ci ta dan haɗe rai ta ce to ya za mu yi kana da ƙarfin da zaka iya tuƙi ga fito ka amsa a takaice ce ba da shi ta ce to ai ban san inda kake ba sannan bayan haka ni ban ya katse ta ce zan turo miki da address din gurin ta bude ido da mamaki ta ce sai na ji can kake nufi shiru yayi cike da damuwa ta ce kana nufin in zo inda kake a hankali ya ce to ne ki sami delivery din ki bashi magungunan ka ya kawo min ta ce abincin fa ya ce ba zan ci ba ai bai kamata a ce ki ba mai delivery abincin da zan ci ya kawo ba ta yi shiru na 'yan sakanni a ranta ko tunani take to me laifi dan mai delivery ya kai masa abincinsa a hankali da ce bari to in siyo maganin sai ka turo min da address din location din naka ina isuwa unguwan sai ka fito ka amsa ya ce alright thanks katsewar ta ne famasi mafi kusa ta siya masa magungunan da ya gaya mata tun kan ta fito daga cikin famasi din adres ɗinsa ya shigo wayarta bayan ta fito ta samu adadi da tsaro ta gaya masa inda za ta sannan ta shiga nan kuma gaban ta ya dinga faduwa idan ta haɗu da wani daga cikin 'yan uwanta ko danginta fa na nan hakan saka gaban ta ya tsananta faduwa gaba ɗaya sai ta ji ta a takure sai kusan biyar da minti talatin da biyar suka isa layin mai adaidaita ta ce nan ne unguwar hajiya bida da ke tabin unguwar da kalo da take shiru ta ce please ka yi haƙuri yanzu zan miƙa saƙon nan sai ka mai da ni ban ga alamar zan samu ta sahu a nan ba ya ce to amma ki sauri kin ga yafi ake ta ce to na gode da sauri ta shiga tailin namban musharraf yana fara rinkin ya daga ta ce ina kan layin ka fito ka amsa please Mai daidaita sau yana jira na kama bata masa lokaci, kaga an fara yayyafi. mu sharafi ce ki basa sa, Zan ajiye ki a gida. To na zaro ido da ce, ban gane ba, kai da baka da lafiya? Don Allah tare za mu koma da a daidaita sau. Ya ce, zan yi ƙoƙarin gana mai da ke mira. Ba na son wannan ya taɓa ki. Ta sauka daga cikin adaidaita sau don ba ta jin daɗin yadda take yin waya a gaban mai adaidaita. Cike da damuwa ta ce, dan girman Allah ka fito ka amshi abincin nan da maganin nan in koma gida. wallahi ce ma amina zan je gidan sa hamida da kirfa ta banni dan Allah ni dai tsoro nake ji ka a gane inda naje kai hakuri ka zo ka amsa abincin mu ce gidan mu sharafe shi mira kamar zare kuka ta ce ina je yace ki salami na fef na ce miki ba ni nace zan aje ki a gida ba tace kai hakuri ba zan iya ba kai hakuri ka fito ka amshi abincin ka in koma gida yace oke da ka kai ka tsaye bayar ta kuma gumi a daidaita sahun tana ba sa haƙuri tana ta tsaye jikin a daidaita sahun duk da yafin da ake yi ba mai yawa ba sai ga musharraf ya fito daga gidan ɗin da ke opposite ɗinta ita bata ma san nan ne gidan ba kawai sun tsaya ne ita da ɗan tsawon tun da ya fito take ta kallon sa bata taba sanin kato ne ba fada ba sai yau ko din bata yadda ta kalle sa a school ne ba saboda kunya ba shi da haske a inda take ma'ana ta fi sa haske sosai amma kuma shi ba baki ba ne da ko ya fita sannan yana da cika gashin girfiya da tsammani lips sa yau fuska sa kyau da cikin 'yan sakanni mira ta kare masa kallon nan kafin ta sauran ɗauke idanta don kuma duk gaban na faɗuwa sosai har ya ƙara so inda suke da kyar ta yi ƙarfin halin cewa kuɗi evening sa ga abincin ga maganin ban sani ba ko kasa ci gaba ta yi da mamaki ganin kuɗi ɗan dubu dubu da bata san ko nawa ba ne ya miƙa wa mai adini ta sahun ya ce masa zai iya tafiya mai adini ta sahun bai ko kalle ta ba ya fara ƙoƙarin rufas da mashin ɗinsa Mira ta kasa cewa komai saboda gaba ɗaya ta ruɗe ta marasa abin da za ta ce lokaci ɗaya da kyar ta kalle su ta ce me ma'ana hakan ya ce ke ki da aiki sai yin musu da ni ko ban taɓa ce miki a bikin yi direct ba sai kin yi musu haka za ki dinga min bayan mun yi aure kamar za ta yi kuka ta ce na ga maka ƙarya ne wa babata akan inda zan je me suka ba za ka fahimce ni ba sa na yi hakan ne saboda na damu da halin da kake ciki shiru yana kallonta lokaci ɗaya hawaye ya cika idanta ita ma tana kallon sa babu abin da ke ƙara karye masa da zuciya sai hawayenta duk da niƙab ɗin fuskarta yana iya ganin hawayen idanunta yi ƙasa da murya ya ce na miki alƙawarin nan da minti goma zan mai da ke gida mira na ji daɗi kuma na gode da kulawar da kika nuna min ruwan nan zai jiƙa ki mu shiga cikin shirya sai in kai ki gida ki haƙuri tana goge hawan idan da ta ce zan jira ka anan ya ce ba na son ki ƙara min musu tunda ni na ce zan kai ki gida tunda ni na ce zan kai ki gida ki yanda na ce miki yana faɗin haka ya juya ni bikin ɗin gidan da ya fito hawa ya dinga sauka a idanta tana bin sa da kallo nan da nan ta ji ɗin ta don ma babu kowa a unguwa bayan wasu 'yan sakani ta bisa zuwa cikin gidan tana shiga gate din gidan ta zauna dan dakalin da ke kofar ɗakin da aka yi wa mai gadi ya kulle gate din ita dai sai kallonsa take gabanta na wani irin faduwa duka waye gabanta yana kallon ta a hankali ya ce mira kin san saboda me shiga wannan halin da nake ciki yanzu Suru'ar daren jiya kasa bacci ne ban taɓa shiga damuwa irin damuwar da na shiga daga jiya zuwa yau mira gaba ɗaya a cikin damuwa nake kasa ci gaba ya shiru yana kallon kallonta maganganunsa sun yi mata yawo a kai ya shiga damuwa saboda ita kuma kamar haya, to me ta yi masa ne niƙaf ɗin fuskarta dai tana kallon sa karo na biyu can ta madaidaci ce ta ce wani laifin ne maka ka gaya min dan Allah in wani laifin ne maka me saka zaka shiga damuwa saboda ni sun kai da kansa ya bice mata komai ba nan ta ji hankalinta ya ƙara tashi cike da damuwa ta ce dan girman Allah ka yi haƙuri ka gaya min sa wallahi ban san mene ba laifin mene maka nan da wasu sababbin hawaye suka ciko idanta ya tattaro ƙarfin sa da kire ce bikin mun komai ba mira asali ma a rayuwa ta ban taɓa haɗuwa da mace ta kare mai kirki da nutsuwa irin ki ba samun mace irin ki sai an tona a koda ina alfahari da ke da ke ni da up and down ɗin da aka sha ina alfahari da ran da na fara haɗuwa da yake amma ina son ki min wani alƙawari mira ta zama masa ido tana kallon sa ya fahimci irin rudan da take ciki ya kamo hannun da ya ce ki ma alƙawarin ta ta tsanani ko me zai fara ina nufin ko me zai fara a gaba ba za ki taɓa rabuwa da ni ba Mira ta kasa cewa komai gani yadda ya kafe ta da ido ta yi ƙarfin halin cewa amma ban taɓa cewa zan rabu da kai ba me yasa kake faɗin haka ya ce ba za ki gane ba Mira na san baki taɓa cewa ba kya so na ba amma ban san ko za ki iya canza ra'ayinki a kowane lokaci ba daga yanzu maybe saboda pressure ko wani abu amma ina son ki sani madaman ni Abdullahi ban ce zan rabu da ke ba kuma ban guje ki ba ba ki da hujjar fari na ko da me zai faru ina nufin komai mira ta soke idan ta ce ba da niyyar ka. ba da wannan niyyar ban taɓa irin wannan tunanin ba ta yazan zance zan baka bayan auren mu saura yan kwanaki me kai min ya dan yi murmushin karfin hali ya kasa da murya ya ce na san ba za ki fahimce ni ba mira amma ina son ki yi min alƙawari ko kafin bikin mu ko bayan bikin mu duk wani abu da zan ce miki za ki amince da shi babu musu ta dinga kallon sa ta ce kamar me kenan sa ya ce abin da ya shafi rayuwata da ke ki alƙawarin zaki da duk abin da na tsara ta suke ajiya zuciya ta ce na yi alƙawari zan kasance mai biyayya a gare ka insha Allah in bai saba wa mahallaci na ba ya dinga kallanta ta sun da kanta a hankali ce sannan ki alƙawarin duk rantsi ta tsanani muna tare da juna daga wannan lokacin har abada ta ɗan yi murmushi ta ce insha Allah ya ce ina son kimira sannan babu abin da zai canja haka. ta rufe fuskar ta kan gwiwar ta hankali ta ce ni ma haka ya ce ba ma sai na kake gaida mami na ba bayan auren za ta sanki. mira ta dago tana kallon sa amma bata ce komai ba ya ce ba ni minti goma yanzu zan fito sai in mai da ke gida na san ba za ki yadda ki shiga falo ba na san ba ki yadda da ni ba kawai ki jira ni a bakin lot dan kar ki jige da yawa Ina faɗin haka yi miƙe ya fa cikin gidan ta bi bisa da kallo ta san haranta tana son musharraf amma sai ta ji kamar yau an ƙara mata sansani ba ta daina kallon sa ba har ya shiga cikin gidan ta kasa tashi daga inda take zaune duk da yake daga kaɗan kaɗan kamar yadda ya faɗa bayan minti goma sai gashi ya fito riƙe da makullin mota miƙewa ta da damuwa ta nufe sa ta ce sa baka ci abincin ba ya ce sai na dawo bana son magana ba ta yi baki koma gida ba ta yi shiru tana kallon sa ya buɗe mata motar sa da ke bakin space yana kallon ta suwa ta shiga cikin motar ya kulle mata sai da ya fara buɗe gyar sannan ya dawo ya shiga motar ya diamond ɗinsa suka fita daga compound ɗin ita dai sai sa da kallo take har ya dawo motar bayan ya kulle gate din suka bar unguwa Mira bata yadda Musharraf ya kai ta kofar gidansa ba shi ma kuma bai yi hakan ba ta buɗe mata za ta soka kenan ta zaro ido ta juya da sauri tana kallon sa ta ce na ce ma ammi zan amso hand out a wajen Hamida ba zai yi in babu hand out din ba ba ta rufe baki bai juya ya dauko wani material a backseat ya mika mata so sai ta ya kwanta ta amsa ta ce na gode yana kallon ta hankali ya ce kirki da mu Mudi mota ta sauka ta ce sai da safe sa Allah ya ƙara lafiya ya ce amin sai da ta ga yayi Bas sannan ta fara tafiya zuwa kofar gidansu sosai gaban ta ya faɗi ganin usman zaune a bakin gate ɗin gidan ta ma san ya ga saukanta daga motar musharraf ganin yadda yake kallon ta daga sama zuwa ƙasa tana isa gate ɗin ya ce waye aje ki a mota ta juya ta kalli bayanta ta ga tana motar musharraf ta ballaye in ce masa komai ta yi ya miƙe jin ana kiran magariba ya ce za ki gaya mota waye bari a idar da sallah daga haka ya wuce cikin gida ta wani tura masa baki ta bayansa zuwa cikin gidan tana fiye da shi ta ce yaya gidan sa hamida fa na je to da ya kira ne ina can shine dama yana kusa da unguwa sai kawai ya maido ni gida usman ya juya yana kallanta koma baya ta da sauri ya ce yaushe ya koyi ƙarya mira ta nere nere da ido ta ce yaya ba fa ƙarya nake yi ba ya ce oke bara ita ta sallan zan kira hamida ko da ma bata yi ba saboda ta san bai da nan ba hamida ya tsaya bakin tab da ke compound din zai yi alwala ita kuma ta wuce cikin gida sai da ta fara zuwa ɗakin ammi don sanin mata ta dawo Anti Maria ta ce, "Ai kam kin yi sauri." Ami ta ce, "Mahir ne dawo da ke?" Mira ta ce, "A abin ma ce ya zo ya dauke ni ba." Ami ta ce, "To ki je ki sallah." Juya ta fita daga ɗakin. Anti Maria ta ce, "Wai ya fitin gyaran jiki." Tun fa ana saurawa wata biyu ake farawa Ami. Ami ta ce, "Ni ba sani yanda ake yi ne ba." Tunda dai Allah ya kawo ki, ai sai duk ai abin da ya kamata. Anti Maria ta ce, "To na ji tana zancen test." Kamata ya ce daga yau mata dai na fita. Ami ta ce, "Matakin ƙarshe fa suke yanzu." nan da sati shida ma nake ji za su fara final exam anti mariya ta ce to allah ya bada sa'a Da suke da badiya ko ammi ta ce eh anti mariya ta ce kin ga ai har yanzu ta zo ta gaishe ni ba ammi ta ce za ta zo washe gari ladi throughout mira na daki tana karatu saboda test din da za su yi gobe dan ba ta so lecturers din su sake saka ta a gaba har bayan la'asar tana daki tana karatun handout out anti ta shigo dakin ta ce mira ki sako waje ta zo tana son ganin ki Mira ta miƙe ta ɗauke jam da ta tsaka ta bi bayan Anti Mariya. Hajina zaune a falo an shimfiɗa mata wani kafet ɗin ana ta fiddo mata da laifin Mira tana ta saka albarka cike da farin ciki. Ta ma rasa inda za ta yi da murna. Mira ta ƙarasa ta zauna a kusa da ita ta ce, Hajiya, san da zuwa. Hajiya ta rungume ta ta ce, Lallai kin yi goshi Mira, Allah Ubangiji ya sa alkhairi. Allah ya nuna mana na 'yan baya haka. Allah ya sa ya mijinki ne har aljanna. Sai ya Mira ta lura da Badiya da ke zaune kan kujera. Ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya kamar 'yar tasha. tana ta bin kayan da kallo fuskar nan nata babu yabo babu fallasa wani ɗaci take jiya makogaranta tsaba hasada mira ta ce ina an anti badiya badiya bata ko kalli inda take ba tai kamar bata ji ta ba haji ta ce ke badiya amarya tana gaishe ki sai a sanin badiya ta dan kalli mira ta ce lafiya lafiya migadi ne ya sallama daidai bakin kofar fala da aka daga kai ana kallon sa dan baya shigowa fala yau sai gashi wani akwati ne da aka yayin sa tun tale a lokacin su inda na ‘yan mata ne a hannunsa. Kana ganin sa kasan shi ma ba a cikin nutsuwa yake ba, shigowar sa fala. Yana kama kame ce, cewa dai sai na shigo mata da shi, ba kuwa ce a kai. Muryar mamula da suka ji tana cewa, to ko dai ba boye boyen gidan bane Ya zan ba na ka shiga min da shi gida ka dinga nukewa, ka san daga ina nake ne? Wa ku yi a garin nan? Sosai gaban Ammi ya faɗi ta juya ta kalla Anti Mariya, da ita ma ta kadu. Haji ta ce, lale lale, muryar wa nake ji kamar ta ladi. Ladi ta ce, ni ce mana yaya? tun asuba na biyu hanya a shirya mota na shiga abu ba arziki in gaya miki tafiya ɗaya biyu mota ta lalace tafiya ɗaya biyu ta fara wani ƙara tana hayaƙi ni dai ne mu direban Allah ya isa yadda mota take a haka shi ma wani rababban tsoho ne in gaya miki mu dai mun yi barka da muka shigo Kano lafiya bari ta tafi da sauri ta tafi tarin gume Mamaladi cike da murna tana cewa San da zuwa Mamaladi Mamaladi ta ce yau sannu Badiya ina ma sharɗin da na zo bikinsa na nuna Mira ta ce ai har da Mira amarya ne da ango ɗaya a gidan Mama Ladi ta ce, wace ce kuma Mira? Mira na murmushi ta ce, sanda zuwa mama. Tuna Amira ke kirkira murmushi ta miƙe ta ce, kin sha hanya Mama Ladi, sanda zuwa. Amsa har ban da ta tana kallon Anti Mariya. Ta ce, Mariya, mu zai mata shimfiɗa a ɗakin can. Ki kunna mata ruwa a banɗaki. Mama Ladi ta ce, a'a. Ni ɗakin saman biyu ne za a kai ni zauna. Ami ta ce, to bismillah Mama Ladi. Sama ta nufa, Mama Ladi na kallon Hajji ta ce, bari mu hatsa ruwa in dawo mu gaisa yaya. Daga ka tafi bayan Ami. amma ta kasa hawa benen saboda ciwon kafa anta mariya ta kin ga kasa zai fi miki fa mama mamaladi mama ta tace babu ruwanki a haka ta daure ta fara hawa benen tana yi tana hutawa sai da hawa benen ya dauke da kusan minti 15 biyar mariya na kallon hajja ta yi kasa kasa da murya tace dan girman allah hajja in zaki koma gida ki ce mata tafi ki ku tafi kin dai san halin mama Ladi? hajja ta ce haba ai kwa bari ko kwana ɗaya ta yi ko mariya hanya ba ta biyu don asuba anta mariya ta ce wallahi tana yi wucewa a gidan nan ina mai tabbatar miki babu inda za ta je har sai an gama bikin nan hajiya ke kaɗai ce ki gaya mata ta ji ki ce mata baki sun fara yawa a nan kawai ta fito ku tafi gidanki hajji ta ce to amma dai za a bari ta yi wanka ta ɗan huta ta ci abinci tukunna ko Anta mariya ta ce a'a dama ai sai ta ci abinci hajja ba yanzu nake nufi ba ba sai in mayar da zumi da ke gida sai ki mata dabara ki tafi da ita ba hajji ta ce to babu damuwa Anta mariya ta miƙe ta wuce kicin don haɗa mamala da abinci miƙewa mariya ta yi ta wuce sama Hajji na kallon Badiya da ke danna wayarta ta ce, Ke, su kuke ƙarasa zuyi akwatin sarkokin nan. Kada wani abu ya batan musu a shiga uku. Daga nan su masu tsada ne, ba su yi kama da na kasan nan ba ne. A ce Badiya ta ce, Ban ga zan iya ba. Hajji ta buɗe baki tana kallon ta, can ta ce, To Allah ya baki hakuri Abin da dai ya tsuna, ni ba kuturwa ba? Ani sai rufe me a ciki, tana faɗin haka ta miƙe tana ƙoƙarin rufe akwatin da kyau. Hajji ta cigaba gaba da cewa, Wani ma ba sai ya ce hasada kike mu kan wata ki ba, jibutin da ake bude kayan nan babu wanda kika taba a ciki balle ki Allah ya sanya alkhairi ki ma Allah ya dora ki a danshin ta sai wani nunkufurci da murta ke fuska kike wannan dai ba yi bane in ga miki gaskiya in zaki canza halin ki tun wuri ki canza wallahi wani bazararren kallo badi yake ma ja kamar za ta rufe ta da duka hajiri ko da ma ba ta koma ta zauna tana cewa dama duk wanda ma zai zo ba sai an sake fito masa da gwal din ba ido ba kyau wara faɗa da baki a ce gashi an sa gwal kawai shikenan nan da nan yanayin fuskar badi ya yi canza jin hajji ta ambaci gwal Kwal, wato har gwal alifa hajji ta cigaba tana cewa gwara adana sa kawai kar a sake fitowa da shi ba san zuciyar wani ba Badi ta haɗe wani abu da kyar tana sake bin duk akwatin tunan da kallo yanzu har da gwal a cikin akwatin nan wai hajji ta kwalo ma antimariya kira antimariya ta fito daga kicin ta ce ga na hajja hajji ta ce dama cewa ne kar a kuma fito da gwal ɗin nan a nuna ma kowa don allah antimariya ta ce haba Tunan da aka kawo kayan ba a sake fitowa da shi ba, sai yau da kika zo a yi hajja. hajja ta ce to da kyau, hakan ya fi. Amma sai nake gabe kamata a basa akwatin ba. Wani ba dan Allah yake zuwa ganin kayan ba, sai dan ya tafka halin bera. Anti Mariya ta ce, "Ai ba ciki suke ba dama." Na kai sama yana cikin jakatattun ranar. Zuwan gine ya saka aka fito da shi. Hajji ta ce to madalla, gwara haka. Jiya Anti Mariya ta koma kicin. Ami ta sako downstairs tana kallon Badiya ta ce, "Badiya, tafi kicin ki haɗu mu mamala da shayi." ta ce shayi da kwai da biredi za ta ci akwai biredi a kicin din da ba ta ba sai soya mata kwai hudu mutara da milo kuma ki kai mata gungunin gaba ɗaya tana nan ɗakin mera badiya ta miƙe ta ce to hajji ta ce banda abin ladi cikin zafin nan me za ta yi da shayi kamar shugaban mayu gari tuwo da taushe mai kyau an yi ni ma hanna ci. ami ta ce gwara dai aka yi mata idan ya so an jima sai a yi tuwon Badiya ta nufi kicin ta sanin mu da Antamariya abin da ta ce. Antamariya ta ce, "Ita kuma me za ta yi da shayi da ranar nan haka?" Badiya ba ta ce komai ba. Ta kunna gas za ta dora ruwa. Anti Mariya ta ce, "To sai ki soya mata kwan." An jima idan za su tafi sai a zuba mata tuwon awama. Su tafi da shi. Daga haka ta fice daga kicin din. Badiya ta min cewa sharbin da ta kunna gas. Kullum Hajji ke musu girki a gida. Hatta ruwan zafi nan idan tana bukata yana cikin flax. Za ta tara haje ta cika mata dam. dan haka babu haɗin da gas. Ta bude fridge ta findo kwai guda hudu ta fasa. Ta dauki magi cube guda biyu ta marmasa a ciki. ta saka kishiri, sai kuma ta dinga kalla kallon kicin din tana tunanin sai kuma me za ta saka akwa? ta nufin da ta ga scotch bonnet da albasa ta ɗauko ta fara yanka albasa da kira ta gama yankawa dan sai hawaye take kamar an buɗe famfo alamar rashin sabo ta zuba tarugun manya uku a blender da albasa ta markaɗa su sannan ta juya kwanta kada da kyau nawa ta bata sa kori ba ta maza ta fara duba inda kori yake a kicin din har ta gani sannan ta zuba akwa. Mun minti biyar ta dauka tana soya kwan sai da ta ga konewa yake yi ta maza ta juye a plate cikin yan mintuna ta gama haɗa komai a katon tire sannan ta fito daga kicin din anta mariya ta ce sai ka ce mai soyayya kwai ɗaya badiya badiya ba ta ce komai ba ta wuce sama tana murguɗa baki tana shiga ɗakin mira ta tare da mamala ta zaune kasan kafet tana ta mulka basilin a jikinta da fuska sai wani na so take yi kamar an tsoma ta amin gida in fiddu mamala da ta ce sani yan nan Allah ya miki albarka har da kwan aka soyo ko badiya ta ce eh barin da gwangwanin madara da milo mamala da ta washe baki ta ce to yi maza badiya na fita ba ɗau lokaci ba ta dawo ta ajiye min mamala da gwangwanin sannan ta zauna a gefen gado tana kallanta wannan ba din da kika lafta fa mamaladi mamalada ta ce to ai ne kamar hunturu kan je in fara bushewa kamar an tono ni a rani badiya ta dariya ta ce eh su je fa aka kunna miki ba wani hunturu ake ba mamaladi ta ce au to ni ai da naje yi ba kakkautawa sai ne zaton hunturu ake ana jawo kwabta ta fara hada shayin Badiya ta dawo kusa da ita, ta yi ƙasa da murya ta ce, Mama Ladi, kin san me naji Anti Mariya na ce min Hajja? Mama Ladi ta kalle ta da sauri ta ce, A'a. Madiya ta ce, Wallahi wai ce min Hajja ta yi, dan Allah an za ta tafi ta tafi da ke gidanta, su ba za su iya da halinki ba gaskiya. A hankali Mama Ladi ta ajiye plus ɗin hannunta ta ce, Ita Maryam ta ce haka a na? Madiya ta ce, Wallahi, nufin da ke nan ya ce ba za ki zauna masa a gida ba. Hajja da tattara ki ta tafi da ke idan za ta koma gida an jima. Amma ba na son ki ce musu komai. kawai dai idan hajji ta ce ki tashi ku tafi ki ce mata a'a ki gidan biki kika so babu inda za ki mamala da ta yi mutsi mutsi da ita ta ce ka ji shege da na cika shinta na ci ta a lokacin bagashin kanta yadda kika san hammata dan iska bakin gani gashi ba ta da aiki sai kirba kashi a wando da bana da wanke mata shine take faɗin haka yau a kaina ni Mariya take cewa a kora a gidan nan saboda ta aure dan gwangwan ya kai ta maka Badiya ta fara zara ido da ce, "Don Allah ne dai ki yi shiru, sirrin na zo na kai miki ba, kina neman aji a waje." sannan na riga na gaya miki amsan da zaki ba su idan hajji ta ce ki bi ta shikenan kawai ki fasan can dan Allah kar ki ce na gaya miki wannan maganar mamalaji mamalaji ta sauke wani ajiya zuciya ta ce sai ka ce wata yarinya zan ci ga abin da kika gaya min ki tafi kawai ki haɗa min shayin madaran cokali shida zaki zuba mu haka nake sha a gida Badiya ta taɗa mu da shayin ta ajiye a gabanta Mamalaji ta yin kokai ta kai baki tana fara taunawa ta maza ta tubar kan farantin tana yamutsa fuska a gigice ta ce wani azalimin ne wannan suyan kwan badariya ta yi tsuru-tsuru tana kallon ta mamala ta miƙe ta ce na shiga uku na lalace badiya wace shi ce ta soya min kwan nan a gidan nan badiya ta ɗaure fuska ta ce me yasa mu kwan ne wai mamala ta ce ki ɗan da naki ji mana yan nan ga uban gishiri ga yaji wace ce ta min wannan aika aika ko dai mariya ce badiya ta ɗan taɓe baki ta ce me aikin gidan ce mamala ta ce mu je ki nuna min ita to ko dai mariya ce ta saka ta yi min wannan mulakancin badiya ta zaro ido ta ce na shiga uku dan girman Allah ki rufa min asiri mama ladi kafa ki je ki ce masa ga abin da nace da shiga uku ki ba asirar da ke ne mama ladi ta ce yo ina ruwana da abin da kika zo kika ga mu. ki dan da wannan ki jidan Allah. Ammi ce ta shigo dakin ta ce kin idan mama ladi mama ladi ta bashi da kuka ta ce ammi ta waki ga abin da mai aikin ki ta soyo ta kawo mu saboda ta gani ba ai birni bace amma abin da bata sani ba ni ma ai a birnin aka haife ni da mamaki ammi ta ce mai aiki kuma badi ya ce fa na saka ta hadu miki shayin ta soya kwana. Mamaladi ta juya tana kallon Badiya da mamaki. Badiya ta wani ɗauke kanta. da ta riƙe ya da ce, Ki aka ke san ki kwace mai yarinya saurayi ko girki baki iya ba, gode gode da ke? Idan ba mantawa ne ba fa. Da shekara ɗaya ko biyu ma shirye girme ki. Amma a ce guzuma irin ki baki iya sarrafa kwai ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin yi makwai wannan azababban suyan. Ina ga idan girki zaki mai gaba ɗaya. A'a Hajji ta cuce ki. Me za a yi da mutum da bata iya girki ba, sai kwalliya a fuska a wannan zamanin. Shi saurayin Mira me zai da ke wacce bata iya girki ba, Ambi na tsaye ta kasa cewa komai. Alhamdulillah, ta yanzu kar gida nan zamu kwana. Mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na bakwai. Ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci da misharin a gurgurus ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.